A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, canal 3, dalol FM, nomad FM da niya. Haka zalika masu sauraron mu a kasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin Alfa rediyo da Marhaba Radio. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a kan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com. Masauraro Assalamu alaikum barka ku da yamma a wannan laraba 14 ga watan Janairun 2026 da fatan an wuni lafiya. Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar neja a najeriya ta baiwa mutane wa'adin watanni biyu don ficewa daga dajin kayanji su waɗanda ke can daji ɗin mutanenmu yan uwanmu da ke can zaune can karkarin ne inda waɗanda mutanen dajin suka mamaye su yadda za su taso daga can su hito su ce za su zo nan tudun "mutsira" shine muke dibi A jamhuriyar Nijar masu ruwa da tsaki a tsare-tsaren ayyukan haji sun sanar da abin da maniyata za su biya a matsayin kudin kujerar hajin bana. Haji dai bana farashi yadda aka hidda shi kun san akwai abin ga uku kudin biye shine ta hari ta farko sai da shi miliyan eh, guda da jika 60 A Ghana kuwa an shiga yanayin karancin malaman makarantun gwamnati inda wani bincike ya gano azuzuwa dubu talatin da ba su da malaman da za su karantar da yara. Cikin wata na yin ticocin da ke barin garin gaba ba 200 ba. Muna tafa da labarin wasanni tare da Bala Bronco. Sannan Abakar Adam Funtuwa zai sanar da mu halin da ake ciki a fagen dambe. To amma dukkan su sai bayan an sha labaran duniya. Assalamu alaikum. Dubbannan mutane sun tsere daga gidajensu a arewa maso yammacin Najeriya wannan makon bayan da wani shugaban kungiyar 'yan ta'adda a yankin ya umarce su da su fice a yunkurinsa na ramuwar gayya kan harin da jami'an tsaro suka kai musu a cewar jami'ai da mazauna yankin ranar Laraba. jami'ai sun ce bello ne ke jagorantar ɗaya daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke addabar arewa maso yammacin najeriya inda musulmi suka fi yawa suna kashewa da yin garkuwa da mazauna yankin ɗalibai da matafiya don biyan diya tashin hankali da abdabar jama'a da 'yan ta'adda ke yi ya kai kunnen shugaban amurka donald trump inda ya zargi gwamnatin najeriya da gazawa wajen kawo ƙarshen kisan 'yan addinin kirista Najeriya ta ce 'yan ta'addan ba Kiristoci kawai suke kashewa ba, suna kashe Kiristoci da Musulmai ba sa warewa tsakanin addini. Mazauna garin Tidibale da ke arewa maso yamma sun ce Bello Turji yana zargin shune da 'yan garin suka yi musu ga jami'an tsaro shine ya jawo harin da aka far musu har aka kashe musu mutum ɗaya. turji ya je tidibale kwanaki uku da suka wuce ya kashe mutane uku domin tsoratar da su na bin dokarsa da su fice daga garin a cewar shugaban kungiyar adalci na zamantakewa da mulki na gari a jihar sokoto basharu altine guyawa ya ce musu idan ya tarar da wani a garin bayan ya dawo za a kashe shi ya ce ko kaza ba zai bari ba Ƙasar Amurka ta janye wasu daga cikin ma'aikatanta daga sansanonin soji a Gabas ta Tsakiya, a cewar wani jami'inta ranar Laraba, bayan da wani babban jami'in ƙasar Iran ya ce fadar gwamnatin Tehran ta gargaɗi makwabtanta cewa za ta farma sansanonin idan Amurka ta kawo mata hari. a yayin da Iran ke ƙoƙarin shawo kan hargitsi mafi muni a cikin ƙasa da ta taɓa fuskanta ƙarƙashin daular Musulunci, gwamnatin na neman dakatar da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ke yi na shigarwa masu zanga-zangar nuna adawa ga gwamnati faɗa. Wani jami'in Amurka da ya nemi a ɓoye sunansa ya ce Amurka za ta janye ma'aikatanta daga wasu fitattun sansanonin soja domin rigakafi ganin yadda ake zaman ɗarɗar a yankunan. Wasu jakadun Amurka uku sun ce an riga an shawarci wasu ma'aikatan da su bar sansanonin soji na sama na Amurka da ke Qatar duk da babu wata alama na kwashe dakarun sojoji da dama kamar yadda ya faru kafin Iran ta kai hari da makamai masu linzami a shekarar da ta gabata. Trump ya yi ta barazanar zai wa masu zanga-zanga fada a Iran inda rahotanni suka nuna cewar dubbannin mutane sun rasa rayukansu a tashin tashinan da ya kaure na nuna adawa ga mulki na shugabannin addini. A wani labarin kuma wani babban mai shari'a a ƙasar Iran ya ce za a gudanar da shari'a ga mutanen da aka kama da laifin yi wa gwamnati bore tare da aiwatar da hukuncin kisa cikin gaggawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Gwamnatin Donald Trump za ta tsaye da duk wasu matakai na ba da visa ga mutanen da suka fito daga wasu ƙasashe 75 daga ranar 21 ga watan Janairu. Wannan yana ƙunshe ne a wata takarda daga ma'aikatar harkokin waje na Amurka. Somalia, Rasha, Iran, Afghanistan, Brazil, Najeriya da Thailand na cikin ƙasashen da abin ya shafa. Wakilan ma'aikatar harkokin waje ba su amsa tambayoyi game da batun takardar ba wacce ta buƙaci ofishin jakadancin amurka a waɗannan ƙasashe da su hana masu neman tafiya visa a yayin da ma'aikatar ke sauya tsarin yadda za ta gudanar da ayyukanta Ranar Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba zai yadda da duk wani abu da bai kai matakin Amurka ta mallaki yankin Greenland ba, a wanni kafin mataimakinsa JD Vance ya karbi bakuncin jami'ai daga Greenland da Denmark domin tattaunawa. a wani rubutu da ya yi a shafinsa na sada zumunta trump ya jaddada kudurinsa na cewa amurka na buƙatar greenland saboda tsaro ƙasa ya ƙara da cewa ƙungiyar tsaro ta ƙasashen arewa da tekun atlantika wato nato ya kamata ta ja gaba wajen taimakawa amurka ta samu yankin domin idan ba haka ba rasha ko china za su mallake wurin kuma hakan ba zai soma faruwa ba da suke mai da martani ga donald trump wakilan greenland a amurka da canada sun ce me yasa ba za ka tambaye mu ba kuma suka nuna mutane ƙalilan ne a yankin ke son komawa ƙarƙashin Amurka. A yau ne Laraba hukumomi daga Greenland da Denmark za su haɗu a birnin Washington don tattaunawa da manyan jami'an Amurka a fadar White House game da makomar Greenland tsibiri mafi girma a duniya. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance da sakataren gwamnati Marco Rubio za su halarci tattaunawar tare da ministan harkokin ƙasashen waje na Denmark Lars Lok Rasmussen da takwararsa ta Greenland Vivian Motzfeldt kan Greenland da ke da alaƙar ƙawance da ƙungiyar NATO. A wani labarin kuma, ministan tsaro na ƙasar Denmark Trolls Lund polson ya ce ƙasar za ta ƙara yawan dakarun sojinta a Greenland. Shugaban kamfanin Nestle ya ba da haƙuri ta vidiyo saboda janye wasu daga cikin abincinan jarirai daga kantuna da kamfanin ke sarrafawa a ƙasashe da dama saboda gurɓacewarsu. Wannan janya kaya da aka yi zai iya shafar karfin da kamfanin yake da shi a ƙasar China da kuma sauran manyan kasuwanni na sai da madarar jarirai. Abin da ya sa shugaban kamfanin wanda aka naɗa kwanan nan ya shiga ƙoƙarin yadda zai shawo kan al'amarin domin dawo da martabar kamfanin bayan an shafe wani lokaci ana masa riƙon kaina. Aƙalla ƙasashe 53 ne a faɗin Turai, Amurka da Asiya suka yi gargaɗin hatsari ga lafiya kan madarar jariran da Nestle ta janye daga kantuna saboda akwai yiwuwar gurɓata daga sinadarin cerulide wanda zai iya jawo tashin zuciya da amai. labarun duniya aka saurara daga nan gta hausa amurka ke magana yanzu kuma sai taskar rahotanni kamar yadda aka ji a farkon shirin gwamnatin jihar neja a najeriya ta ba da wa'adin watanni biyu ga mutane su fice daga dajin kayinji a ci gaba da laliban hanyoyin magance matsalolin tsaron da suka addabi jama'a inda kusan za iya cewa abin ya zama tamkar ana magani kai yana ƙaba. wakilin gta amurka ke magana mustapha nasiru batsari ya yi kuma na ƙarin bayani daga mina Matsalar rashin tsaro na ci gaba da jefa al'ummomi daban-daban cikin yanayi na fargaba da kuma tashin hankali a sassa daban-daban na Najeriya. Lamarin da hukumomi a matakan gwamnati ke cewa suna ɗaukar matakai domin shawo kan matsalar. ko a wata ziyara da gwamnan jihar Niger Umar Muhammad Bago ya kai a masarautar Bargu domin yin jaji a kan mummunan kisan ta'addanci da 'yan bindiga suka yi wa kimanin mutane arba'in ta hanyar yankan rago a farkon wannan wata na Janairu a yankin na Bargu mai gandun daji na Kayinji. Gwamnan ya yi gargaɗi tare da jan hankali ga sarakunan gargajiya na yankin. da su daina ba da filaye ga waɗanda ba a san inda suka fito ba domin tabbatar da tsaro a yankin. sannan ya kara da cewa is a call on all these communities to leave the Kainji Lake and come out and be Gwamna Umar Bagu ya ba da wa'adin watanni biyu domin ah, mutanen da ke zaune cikin dajin na Kainji da su fito daga ciki kuma masarautar ta Borgu ta sake tsugunar da su idan hakan ta faru za su shiga dajin domin yin kakkaba ta yadda za a fitar da miyagun da suka ɓoye suna addabar jama'a daga wannan dajin. when this is done uh, we are going to be able to now be able to flush and clear that forest to da yake tsokaci akan wannan umarni na gwamna umar muhammad bago magajin garin na bargu alhaji yusuf gunu tsohon kwamishinan gona na jihar niger ya ce suna farin ciki da ziyarar gwamnan amma matsalar ita ce ta yadda mutanen da ke zaune a can cikin karkara za su fito ba tare da samun barazana daga waɗannan 'yan bindiga ba kasancewar a yanzu haka su suke da karfin komai a wannan yanki. To alhamdulillah amma ni eh. abinda nake dubi nan shine su waɗanda ke can daji din mutanen mu yan uwanmu da ke can zaune can karkarin ne inda waɗanda mutanen dajin suka mamaye su yadda za su taso daga can su hito su ce za su zo nan tudun "Mutsira" tsira shine muke dibi ko shine ni dai nake dibi saboda mutanen can wanda suka ga yana shirin tasowa daga can ya bar wurin a dalilin zaman su wurin sukan ɗauki wasu matakai ne su amma in ba haka nan ba gaskiya a jaye wa'annan mutanen su tasowa ne suke zazzaune irin matsugunan gida biyu bukka hudu bukka biyar bakwai zuwa goma to a ta da su a mai da su kusan manyan garuruwan da ke nan kusa gare su zai fa'ida sosai insha Allah Na'am, to ko da da rakiyar jami'an tsaro ba a rako su su fito ko ko babu jami'an tsaron ne ma a wurin. Akwai jami'an tsaro iyaka dai abin ya wato abin da bature kan ce sun zama overwhelmed ne cikin wannan al'amarin. Sun yawa a wurin. Sun yawa a wurin. Ko bayan wucewar gwamna Umar Bago da yammacin ranar talata nan waɗansu 'yan fashin dajin sun kai hari a garin Kabe da ke ƙarƙashin masarautar ta Bargu inda rahotanni suka ce sun hallaka wata dattijiya mai suna hajjiya amina adamu yar kimanin shekaru 85 tare da kwashe kaya na abinci na mutanen wannan yanki mustapha nasiru batsari gta hausa amurka ke magana daga mina a najeriya a gaida na batsari ma'aikatar kasuwanci a jamhuriyar Nijar ta ƙayyade kuɗin kujerar hajjin bana inda aka bayyana cewa kowane alhaji zai biya miliyan uku da jika ɗari da tamanin da da hudu yanka na sefa abinda ke nufin an sami rangwame idan aka kwatanta da bara a yayin taron manema labaran da kwamitin ƙayyade kuɗin kujerar haji ya kira a birnin yamai ministan kasuwanci abdullahi saidu ya yi ƙarin bayani kan yadda abubuwan suka kasance kafin tsayar da wannan farashi. Haji dai bana farashi yadda aka hidda shi kun san akwai abin ga uku kudin biye shi ne ta hari ta farko sai da shi miliyon eh, guda da jika satin kuma duk ayyukan da ya kamata a biya da a yi cikin wannan haji wanda su mutanen saudiya ake ba shi kuma ya, tashi 1,764,469 miliyan kuma kudin da ake kashewa wanda su cikin tahiyan agents ne abinda abbi sauyan su ayyukan da suke yi su kuma aka saida shi turasan 60,000 kenan duka a jimlice in an gama su yana zama 3 miliyan 184,469 kenan an diba wannan an samu sauki a cikin shi gabara tunda wannan kudin firin wanda muka saida akwai wani alada wanda ake ce ma hadiya wanda mutane in sun je can maka ne suna, suna yin shi amma bana hadiyan nan an sa shi ne cikin sistem kahin ma a ta yi ake biyan shi kenan duk da hadiyan nan da aka sa shi don yana firi in kama an samu kaman dan kari eh, 37,928 aka samu kari mai in an hidda kudin hadiya za a gani kamar ragewa ne aka samu abinda ya kai kaman san eh, mil haka kusan san mil tun da 90 mil 230 kamar kenan ragewa ne aka samu To, ejoji da shugabannin kamfanonin haji da umara sun nuna gamsuwa da yadda aka tsayar da kuɗin kujerar hajin a bana. Sai dai sun buƙaci maniyata da kamfanonin haji su hamzarta sauke nauyin da ya rataya a wuyansu don ganin ba a sami tsaikon takardar visa ba, kamar yadda za a ji daga bakin Sheikh Abbas Ibrahim, shugaban kamfanin Sauki Voyage. Hakika mun yi marhabi saboda mun san cikin yanayin da ake kuma an samu ragowa kan kuɗin jirgi sannan kuma can shi kuma hidimomi inda ake eh, zama na haimomi eh, bana yana da bambanci da wurin da muka saba zama to dalilin haka aka samu wa'annan ragowa da kuma tsayawa shugabanni akan eh, tausayin talakawa na cewa a gani cewa wannan aiki kowa ya samu ya ji an yi tare da shi insha Allah. Mun ga abubuwan da suka karu misali hadaya hadaya wadda alhazai suke yi cewa bana an shi cewa za a biyan shi ne cikin sistem kenan kaji bambancin farashin bara da na bana sai an biya wa'annan abubuwa sannan visa ke fitowa kiran da za mu yi shine cewa tun da an tsaye da farashi kuma kudaden nan ya kamata a aika su a cikin lokaci kafin a fara buga visa to ya kamata a ce kowa ya yi kokari ya biya bambancin da a tsakanin abin da ya zuba saboda kada a samu cikas daga Nijar sai Ghana inda wani rahoton wata cibiyar da ke sanya idanu kan harkokin ilimi a nahiyar Afirka, wato Africa watch ya ce ƙasar Ghana na fama da matsanancin ƙarancin malamai, inda aka ƙesa azuzuwa aƙalla dubu talatin waɗanda ba su da malamai a halin yanzu. Masana na danganta wannan matsala akan rashin ɗaukan sabbin malamai. yayin da a ɗaya ɓangare ƙaurar malamai daga ƙasar zuwa ƙetare ke taimakawa wajen haddasa ƙarancinsu a gida laifin da aka ɗora a wuyan gwamnati saboda yadda take biris da yanayin rayuwar malaman makaranta wakilin gta amurka ke magana a kumasi hamza adams ya duba wannan batu ga rahoton da ya aiko mana Currently, for our schools to be filled with teachers, we need 841 teachers. Wannan ne jawabin da daraktar hukumar ilimi a karamar hukumar alluga da ke yankin Volta a kasar Ghana ya gabatar inda yake nuna damuwarsa bisa matsalar karancin malamai masu koyarwa a makarantun yankin yana mai cewa muna fuskantar matsalar karancin malamai a gundumar mu a yanzu haka ma muna bukatar malamai 849 domin mu cike gibin karancin malamai da muke fuskanta. Matsalar karancin malamai na ɗaya daga cikin abubuwan da ke neman mai da hannun agogo baya a kokarin da gwamnatin Ghana ke yi wajen bunkasa sashen neman ilimi a ƙasa. kasar wani rahoton baya-bayan nan da wata cibiya da ke sanya idanu bisa harkar neman ilimi a nahiyar afirka ta afirka edward ta fitar ya nuni da cewa ghana a halin yanzu tana fama da matsanancin karancin malamai inda kimanin azuzuwa dubu talatin ke aiki ba tare da malamai ba cibiyar ta alakanta matsalar bisa gazawar gwamnati na ɗaukar sabbin malamai a shekarar 2025 da da Da biyar. yake magana da manema labaru yayin da yake tantance aikin shugaba john dramani mahama na shekara ɗaya, daraktar cibiyar mr kofi asari ya ce in 2025. the government did not recruit new teachers. And the impact is that there about 30k empty classrooms. A shekarar 2025 gwamnati ba dauki sabbin malamai aiki ba kuma tasirin wannan abin shine akwai makarantu kusan dubu talatin da ba su da malamai a halin yanzu abin da ke mummunan tasiri ga neman ilimi ga yaran makaranta. Sai Bashiru Shehu mai sharhi ne kan harkar neman ilimi a Ghana ya ce ba rashin daukan malamai aiki kadai ya haifar da karancin malamai a makarantu ba har da ma batun inganta yanayin aikin su. Cikin wata na yance ma ticoci bakin da ke barin garin gaba ba 200 ba kasan UK da Canada da America sun bude bakin su yau abin da suke yi ne another fine slave trade ya fi na danna. yanzu ba kowa ke kwasa ba masanan mu masu ilimi yake doka a wuce da su to waɗanda da za su gina gobe mu su aka kwashe ga malamin zan tice bai da lafiya kudin da zai kashe zana takarda ya su kudin da gwamnati zai bashi a sik alawa waɗanda abubuwa turan kaje yana kwance ne a rahani to shi muke son gwamnati ya mai da hankula ko hankali hankali kai ya so waɗanga mutanen da muke rasa wannan ba sauki ba ne. to ko shin ina mafita sai bashiru shehu na ganin ya kamata gwamnati ta inganta yanayin aikin malamai tare da ɗaukar sabbin su aiki. cikin cikin service yau mu dukan ga titocin rijola samun shi yayi wuya sosai sciences physics chemistry biology ka tanda kowa kowane school a sai lalle inda muna son mu yi gyara in wasu sun wuce a train wasu a bude mutane su shigo ya so ilimi ya yi tasiri da yardan Allah bangaren neman ilimi a kasar Ghana yana bukatar akalla sabbin malamai dubu goma sha biyar a kowace shekara don kiyaye daidaitu a cikin tsarin da nake hada wannan rahoto na yi iya kokari na domin ji ta bakin bangare na gwamnati amma yunkurin nawa bai haifar da ɗa mai ido ba duk da kalubalen da dai ake fuskanta ta wannan bangare na malamai a kasar gwamnatin ghana ta jaddada kokarinta na bunkasa sashen neman ilimi hamza adam gta hausa daga komasi ghana a gaida hamza adams Kada a shafa labarun da rahotannin na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. bari mu fara da wasannin da ake fafatawa a yanzu haka a bangaren wasan kwallon kafa idan muka leƙa kasar italy kuwa a gasar serie a kungiyar kwallon kafa ta inter milan a yanzu haka suna bar gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta lens a kasar ingila kuwa ana fafatawa ne a gasar carabao cup inda kungiyar kwallon kafa ta chelsea a yanzu haka suke fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta arsenal sai kuma gasar kufa de la na kasar spanish inda real betis su ma suna bar gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta elche albasaita kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta real madrid yayin da deportivo alaves suna barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta rayo balikano bundesliga na kasar germany kuwa kungiyar kwallon kafa ta colin ne suke barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta bayern munich hoffenheim suna tare da kungiyar kwallon kafa ta borussia mönchengladbach yayin da rb leipzig su ma suke barje gumi a yanzu haka da kungiyar kwallon kafa ta freiburg Kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig kuwa ta haramta wa kungiyar kwallon kafa ta Brentford da Manchester City ta hada da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wajen burinsu na sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta trenci da ke kasar Slovakia mai suna Suleiman Sani mai shekaru 19 da haihuwa. kungiyar kwallon kafa ta arsenal kuwa ba za ta sayar da ɗan wasan bayanta a ɗan ƙasar ingila ben white mai shekaru 28 da haihuwa ba yayin da kungiyar kwallon kafa ta everton da manchester city suka nuna sha'awarsu na ganin cewa sun dauko dan wasa Kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kowa na shirin gabatar da tayin sayan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace dan kasar Ingila Mike gwi mai shekaru 25 da da haihuwa wadda kafin an rufe saye da sayarwar yan wasan kwallon kafa inda aka bayyana kudin sa ya kai mafan miliyan 35 wadda kungiyarsa ta nemi a bata. a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta ce ba ta da wani niyan dawo da dan wasan ta ma ko rashford daga kungiyar kwallon kafa ta barcelona dan shekaru 28 da haihuwa wanda yake zaman aro yayin da wasu ke ganin cewa bayan da kungiyar ta rabu da mai horas da ita robin amara kungiyar za ta dawo da dan wasan ganin cewa dama dan wasan ba su jituwa da mai horaswa nottingham forest na zaune shi dan wasan kungiyar kwallon kafa ta bournemouth dan kasar ingila mark tabane mai shekaru 26 da haihuwa amma dai wasu kungiyoyi sun nuna sha'awar su na ganin cewa sun ɗauko ɗan wasan yayin da watan janairu ya zama wata ne da ake ci gaba da saye da sayarwa ƙungiyar kwallon kafa ta newcastle united kuwa tana ganin cewa za ta yi yunkuri don samo ɗan wasan baya kafin a rufe saye da sayarwar bala ɗayiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Jama'a kada yi nisa domin Abakar Adam Funtuwa zai mana bitar mahimman abubuwan da suka wakana a fagen damben Najeriya. Hakan take masu mu barkamu da wani lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na wasannin mai kama da fada damben gargajiya da ke gudana a sassa daban-daban na faɗin Najeriya. da muke kawo ziyara gidajen damben domin kawo muku irin wannan da ake tayawa suwa suka fadi suwa ke tsaye suwa ke murna sannan suwa kuma suke bakin ciki a fagen wasannin da ake fafatawa daga bangarori guda uku wato kudu gurma da jamus wato arewa kenan a kuma babban birnin tarayya abuja jihar kanan dabo sakkwata birnin shehu sai katsina dukko sai wato birnin ibadan da legas cinkut ɗakin tsumma akwai kuma gwagwarda da jihar Nasarawa da sauran jihohi inda ya cewa duniyar ta dambe a daidai wannan shekara 2026 a watan ɗaya wato an gudanar da babban taro ne da ya kamata inganta wannan wasa na dambe da aka dai ana kokawa a kan shi inda shugabannin kowane wato kungiya ko in ce kowane gidan wasan suka haɗu a haɗu a Kaduna garin gwamna domin tattauna matsalolin ke damun harkar wasan dambe kuma aka kawo gagarumin ci gaba tare da kawo tsare-tsare domin ƙara inganta wannan harka inda daga bangaren kano kuwa mai gidan damar jihar kano bamman bashir daliti ya halarci wannan tattaunawa yayin da babban tarayya abuja aka samu halartar wato ali zuma dan yabo mai gindan na abuja sai kuma jihar nasarawa idris banbarewa ya halarci taron tare da kuma sokoto birnin shehu inda tambuwal ya halarci wannan tattaunawa sai kuma birnin lagos aminu kaura goji da ke zama shugaban kungiyar damben gabaki ɗaya ta ƙasa ya halarci tattaunawar sai kuma Katsina duko inda Amin nasta na dan auta shi ma ya halarta da kuma ogere wanda yake a jihar ogun kenan dan maliki da wato sha'ibu soja daga bangaren jihar Neja wato Mina kenan da Gwagwala da shi ma shugabanta ya halarci wannan tattauna da aka yi da kuma aka nadin sabbin shugabanni wanda kuma suka kawo tsare-tsare da su ƙara inganta wannan wasa masu sauraron mu kamar yadda aka sani cewa akwai fafatawa da aka yi a jihohi daban-daban a wannan makon kuma mun leƙa birnin Legas ne yadda za mu ɗauko yana tattaunawa ta kaya amma mafi yawanci an yi wannan gumurzu ne ba tare da wani ya je kasa ba bagon sadaka na ɗan najeriya ya buge wato ɗan bakure daga ɓangaren kudu sai sadiq da buhari shagon yalo ɗan suru suka yi wato baiwa hamma ta iska babu wanda ya faɗi duk da abin legas ɗin kenan cin kutsakin tsumma sai shaƙen bata jin ba da mai karfin sojan kyallu su ma suka baiwa hammata ta iska wasan ya ƙayatar matuka amma babu wanda ya je kasa kowa ya nuna shi jarumi ne ko dai a ce faɗuwar bata zo ba sai shagon jirgi ya buge autan bila nan fa an je kasa sai bagon sadaka ɗin dai daga bangaren arewa da dogon yahaya daga mada shi ma suka yi kare jini biri jini babu wanda ya je kasa masu sauraron muna da birnin lagos ne sai kuma dan da aka fafata tsakanin sadiq da dogo baran dage shi ma kowanne nuna cewa fa bangaren shi yake rikewa domin babu wanda ya je kasa amma ko an sha ihu a wajen yan kallo sai shagon dogo baran dage din da ya bige shago daga bangaren gurmada sai wato dan da aka fafatawa tsakanin wato garkuwan kurma daga bangaren gurmada da dogo baran dage wanda shi ma dukkaninsu dogaye ne suka nuna cewa fa babu wanda je kasa faduwar ba yanzu ba sai bahagon buma shi ma daga bangaren gurmada da autan alikanin bello sarkin dambe wanda suka fafata duka dai a birnin lagos babu wanda ya faɗi sakago kuwa da ke fitowa daga bangaren hada dan damben nan da ake cewa baya jin duka amma dai naga jihar lagos ta so shi gaba domin ko ya faɗa wannan jiha to shi kuma ya nasara wajen buge salaka bahagun ɗan najeriya wanda shi ma ya taɓa buge shi wanda iya cewa fansa ya ɗauko masu sauraron mu akwai gumurzu da aka fafata a nan babban birnin tarayya abuja gidan alizuma ɗan yabo da kuma jihar nasarawa da aka fafata wato gumurzu wanda a iya cewa su manu na garkuwar cindo na wannan gida da tawaga autan dan binza wanda kuma a wannan gaba a iya cewa wannan gida za a yi bakin gurma ne fal gidan domin kuwa a wutan na Aisha jarumi daga bangaren shi shine ke biki wanda kuma 'yan damben suka yi alwashin kawo ayari yayin da kuma za a cigaba fafata damben mashin da ake fafatawa a jihar Katsina wanda Aminu Nastan Dambe ya ce wannan fafatawa tana nan kuma ana so a cire waye wato jarumi a cikin fafatawar daidai cewa akwai waɗanda suka je injuri amma dai fafatawar na nan a jihar Katsina masu sauraron mu a cigaba da bibiyan mu yadda zamu kawo muku wannan fafatawa ta damben mashin bayan kammala wato gasar da aka tabka a jihar nan ta kebi wato a garin Argungu wanda dogon dogo mai takwasara ya lashe mota yayin da wato Bahagon Jamilin Bangi ya je ƙasa kuma shine ya zo na biyu. Abubakar Adam Funtuwa GTA Hausa Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. A gaishe da shagon Amurka ke magana. Masu da haka shirin na yau ke kammala baki ɗaya. sai gobe da safe idan Allah ya kai mu karfe 6 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru. Wato karfe 5 agogon GMT da Ghana za a ji abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taya ni gabatarwa da ma dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Ni Sule Mumuni Barma da na ragama ke cewa mu kwana lafiya.